bismillahi irrahmani irrahim ala seydina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain maremu ke ka setina gelli eh, hana oda hinu dantanto ke kendi aɗo hillandi o ado iramen cenoye nan daga kengara sallijin kibarenga ado nan masa indi huffinun pilli kamma nan daga kengara tamamiyenga ado janaba yankiye ma hinu benuga yankiyenga jabindini nan daga kengara ilisun kibarenga ado karaga foro yo kendangeen palle ke ka seti sikandi allah dungeyendi o harna joppa jangirante n xibare ñayi jangiranti nga senono moxoɓe maga katunu i batiyun kinni moxoɓe yo allah gana keɓe do dangani insha inchallahu mo gada ken ko maremu himpo hana e jangiranten cenono kam moxo allah dali tun ka kalla gani la yukallifu llahu nafsan illa wasaaha allanta yonkin killifini fofoy aga hiti akati hillanyira yo allah do ñamari ti senoye ŋa wo batiyundi ada senewo ya sartiya ada senewo ña sartiya batiyu lagayindi yo xa serebe ganani lojuru gan ŋa a gan kabana a ni ko moxoɓe a gado ñamari ma faren gada ken mu himpo hanangani keɓey jangirantenga senono alihala bedi himpo hana ke wajabinteñana jangirantenga anan ceno ti jinga salli wakati nganari naari ana salli jirage gelu koso nenya gana nyai koso koren kagaña koso koren kagayi ka hibe ga yankewa jabindini mana nyankia anan kura anan challi jirage ani batiyen kini mɔgɔ bɛ ko allah gara ñamari ni a garanta ŋani aranta ti jinga jangiron kota jangiron kotayi nan kine sigira yogoyi aranta jingollini ma jangiro be gayi a gana jingoli jangiro ke jidiniya kenya ko tugo ma kentana ma a gana jingoli a sahayengal tardene kendi kuna ke ke ke wajabinte ñanayi ana jingolalle maxun toxono anan tamami ko farengada yi mɔgɔ moxoɓe sallallahu alaihi wa sallam a sawe o digamu tamamiyen xibaren kamma tamamiyen mɔgɔ moxoɓe yo yere na diga digamen de hondiyanta ni tamami ni an nan pilli nya an ti bisimilahi ni saxundi ñiñen kamma an nan ñe son cuusa ado annan degaron su same yo hakkille hillani ña hay key serebe ganayi tamamini an gana an kitten cahuni ñiñen kamma an gada eh, an ye son cuusa hillandi an na illa sahunini an na an kittun cuusa nan daga an cegeñan tombonga yo di kebe ga ni o digamu tamamiyen kibaren kama na qurandi awoxo yere oranta sagine kencuwa maremu gelli jangirantinga makka to jingolli ni nancenoti duwa e kiya kenna na mana tamamindi anan katu yogo wadi ay yoga ganari na dema arawa mutu mɔgɔ bɛ a kan kawa maye an na jangirante goni aranta tamamini yo ka sere ganari na dema arawa katunu tamamini na tamami e ti mogonga kendi kuna sere gana ña an garanta jingollini tanduyi e jangiron na nangani ma na mallanta tamamini ka anda sere kita kebe gande mana an ga katunu salli jinkinniti mogonga ma tamamiyen kinniti mogonga kembire keta awa jabin nga an ken kamanna eh, an gana sire kita gande mana su an na salliji ñati mogonga ma kenga he tamamiye gani an na nyati mugonga ka a gani allah way keɗangani sere ganara ma allah wa gollu kukinniti mugonga ma an ga kita kitanayin me hibe gande mana man ga kita kitanayin me kebe gande mana na gollun kiniti mogonga yoka an ñimme harati gudangani anna du una ken togono tan nan tamami kembire tama ta daga nan dangani kuwa man na gollen kini ti gonga marem gelle sere khabe ganani eh, sallijin chu hunundu banumbe joge ngai ma ma wai an gana yanki anan toronoa kembire an ken kaman ga sallijira gene tugo gantan nuxube ma joge gantan nuxube an na kun yanki jogiye nga be ɓenuyi an nan kitten ta na masa na dan na nan kitten in kawandi na masahi nan kitten cusa kamma masan de ke gana a masa ken ka gana ñaga an no an kitti kay ke me bani kot kembire allah wa tamamini tamamiyenga ŋa sana an na jingo lalle maxun toxono an angara wa jira gene an gana kinye dingira ɓe tugo ngayi ma baramayi ngayi an nan kitte nya ñan na masa an kaman nga jira gene kaganani sal e eh, masande ke gan no su kembire an na tokono nga tamamiye nga daga nan kaman dangani ke ngana dangi jangirante ɓe ganani sere ɓe ganani masalan an kitte ñogo kosonten ni mantan kosonten ni iran kase ngai ma simonti an kama ngana jirage an ngana kinye ken dingirai an na masana an ta yankini an nan kite kai ke anyanata an na dangin di masayinde an na asusa iran kase ke kama ma simonti nyagai an na susa kamma ke nganga sana an ta hataji ni nanti manganda yanki ke kan ta hataji nan kente wajabi na nan tan nan tamami simontin bane a gayi iran kasen gayi allah wasalli jira gene an na masa an gana kinye dingira watun ta kai an na non masa yo ni ken gayi masanden ganta gemme kebe kibare da ni lew kembire an na katu tamamini a wada gana jangiran tenna ntamami tagayin ga tagayi be a gana ni ma tagayin tana tagayi be a gana ni kobe nga kama asennengani kaganani tagayebe ganani benta kamma ma he awa ho ana kamma ko sasa iga kompon dabarni mogoɓe leson kabila ni yogun wadi igarona kamma ken gananyayi su ma kai kayitin gananyayi kembira anta an ta tamamina kamma an ganayi tamami ni nga su anani dore ñaganani ma kobe nga kama tage suganani dorentai ma kobe dore he ma kobenta kamma antara gana an ga tamamini ken ya e gelli jangirantenga makkatu tamamini seyendi tagayinta karanga dorengayi ma kobe aga katunu tamamini a kamma kembire eh, ina dorello ho kamma rita dangani anantamami kenga kenya kenya kenya murunteni masalan misale di ina dore ŋutu naaro serebeti kamma ma bagi ma piloti kamma ma kentana ma kahiti kamma ina tina saunda karanga a gana ɲamunda inan tamami wakati be ani kitten cago ken nan nantamami ko o ga tu mogo be lopitanin kanu yogonu wadi ma kompo yogonu wadi an gana ni nogondi allah ta dingira kitana hari kobe ga ni nantan nan mallan ta dingira kitana dore gayi an tan nan tamami kembire ke kama ina ho dore lono ho a na riti na sakunda karanga salli wakati ngana kiñe ana tamami ken kama. gelle te ngana tamami fallancalli bani kottidangani salli hanalli a tamami ala salli hanancalli ka a togo sennaku kedi homa kite kebe ga tamami yen bonondini ma laga saranga a kiñene laga saranga nañi kengali haaladi awa laga te ken tamami bani ke tentai nanti maga tamami ne kadi salle tana dangani fanna asalli a tamami halle tamami yamma bono salli wakati tana ganari awa salli ni tai ka ganani tamami yanga bono su salli wakati tana ganari manan ya ana tamami yang mutu homu kei jangiranti kabe janaba nganan laga anga tamami kenga ngasana anta hataji ni nanti manna ñille tamamiye utu eh, janaba ke dangana xadi a ganta ma janaba tana ganan kita janaba tana ganan kita an ga illene tamamini janaba halama janaba hana kebe ganan kita an ga tamami a kita ñeme ma salli waxati ganari de an gana ñamunda an nan calli an nan tamami ma eh, an ga munda an na nahilaña ma an ga munda an na qurana xara an nan tamami hohonta kendi marem ke waja na teñana jangirantenga ani haten mumancu senondi bakka sobe sumaxa ke ña a ña a ña kentana ani haten senondi gellaganani aranta kendangani aranta yidu senondini aga alhala bedi a sallini ken moxadi awajaminten tayi nanti magan sallenga kenni kiyayi tangirante be ganani anga sagura bana nyai kenya sobe nga bakkay ba tanyi nga bakkay ba arante daga na nuguy arante hoho dangan arante gillinanti in daga dore wutu ina tintondi dui serenta maka aga dore tintondi nai nan mami jangirante be ga ken alhaladi agarawa sallini alhala kebedi a hay ko iya alhala ke adi ana, ana, ana salli kundunga a tamamini ya garanta yi i mutu ni di se eh, ga bare kebe me kama ma aga be kama ni kittun cagundi da kama na tamamiye ya aranta yi lew a ga saka hala kebe kebedi ma ta ga alihala hala kebedi ana sallen kinni ken moxadi bayini allanta yonkin ni ti fofoyi a a garaba kebe dangane kewa na ñana tenga anan calliti irancennunga gellaganañi gan mexentengani sobe ngiya an kawani yanki xaganaña garante ni ani haraku a ganaña garante ramu ku a aga alihala bedi kembire ana batiye ke kindi ke moxayi hara ganañi irame be gayi doroke be gayi ma kentana sobe ngayi ada salli ne ata ga ali hala bedi ana batiye ke kini ke mogadi anta waje min tenta yin lissa gani salli nga ko a gana nga ati nga nari jangiran tenga ali hala bedi amma sire kita kebe ga de mana ada sallen kini sallen kini halle ari sire kita kebe ga de mana na nan cheno tuwano a gana ni nga sallenga nga madangi dangi awa tugana awa illene sagenai kagana ɲa wakatinga dangi su awa jamintentai nantancage salle kei a sagene salle ya yogonu tilla agada kini banita awase awa jamintentai nantancagai kewa jaminte kewa jaminte ɲana jangirantenga aganai sallini ancalli ho senne kama kaga dingira bei gellaganani asobintengani ko aga sawe o gada ko mogoɓe aranta yankini aranta eh, aga iramu ɓe nugayi maga nugu aranta haragunu sembe suwanta dangani herenta dangani kembire aga mogoɓe ana batiye ke kinni kengali haladi kenya sabu dangani tuwano ndigamu nanti salli wakati ŋa naari a gada jangirante ñi alihaala be di nu ibati yen kinni ana kinni ken alihala di kenta dagana daŋani nanti dugun na sallen togono nga bayini nga alihala bedi di maseno an kawatu watu kati ame wade an sere kita kebe gande mana an ga katunu senono an na batiyu ko mogo e angalahi anga alhala bai di anna batiye ke kini ken moxodi bayini allanda kenta kali fo allanda kanundi bakkan kamma kendi kuna sallenganari a gadañi alhala di an na an batiyen kini ken alhala di an ga katunu a kinniti sennaxuɓe haqqenga an na kini kenga kenya iramen cenoyenga a ña haten cenoyenga a ña dingiran cenoyenga xan garanta hohodangani annan maga ndu killifay man nan maga sallin togono nanti anke makatu ke hohulane dangani kendi kuna anta sallin ken murun tentanga bayni allah dali tun ka tegani fattaqullaha mastatatum ka kanu allahy ti ka katu kendi kuna angaranta kebe dangani jangiro dangani lojuru nyananga a qulle gani annan magandu killifay ma sakati angati angatinanna batiyen to ono ti ken cababunga jangirante be ganani e tandi ñaga bakkanga tusuru ma taxe ñaga bakkanga waxati su a dumante ñagani kin kama anta salli jiragene manta tamamini salle ndangani ma salle ngaxatinga naro waxati be kembire ana girina horo duyi a gana ñagallawa salli jiragene ana giri ana salli jirage yadda ga salli jiragene ana wutu na siti duyi kebe sobe kebe ga baka aganta ba, eh, sankini na yira yiramu mexendi maga dingira be nanu mexendi yo kenni serebe gananya angarawa horono duyi ka kebe garanta horono duyi xa anga alihala be di anno batiye ke kinni ke moxadi salle ŋaxatinga narwani ana salli jirage na sallen kini ma ana tamami katu batiye kekini iwa i waxatindi har kenga nani ayra mum megantengani ma asallira megantengani maga saka nugube a megantengani aga mogobe ta ana batiye kekini ken mogodi ke sugana kutamaga kogara ko ko mogobe serebe ganani tandinga bakkanga ma taxe ma kentana abada sobe ñan bakkanga ken kamallawayi ke na salle sukkini waxatinga a ganani a qotenga kamma ana mani ñana kembire ana salli hanando laga sara ana kun kahuma mi a gana salli jirage ana kun calli maga tamami ani hilli salli domi huturonde sagu ho ana kun kahuma mi ani salli domi ana subhan calli tiduy ka nafila a gana ñamundana nafilan kini a ganañi a salli jirage halle na farlan calli arawana hilancallini mogo sugallinga dangani duguta, har ke ganani sobe ke ga bakkaya yoka salle farlancalle gakatin do nafila atinga na latome kembira agana la hina nya mana salliji dage eh, salliji eh, kurmbata nawtuwa nafilan dangani ha nafilan do farla ganake musu farla ke salliji magara tamam ye bewutu farla nangani kinga wasana ana nafilan kinitayi mogo be gallinga dangani maremu kinga na dangi e o suwatu jonkinte sugadi ko tariniya anganta kenganta ñine anga birene bayni allah dalitun ka kallawunte gani ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يمكن دي كوتارينيا أسوكرا أكايتي ألا تنكا كلاون تنباني مارم مسلمين أنا كرا كيتو ونونا ألا غدا كلا مورو سلامي نمغا موناتي ألا غدا كنجا بندي كاما inan cigiti kenga i axi misilime ke haqendi kengani fure ke yankindenga mana kasanka mana buru mana tere nan daga abadendi ado kentana ado nan duwa dangani ti kafariyenga ado kuntana gelli gollu benu allah ga do ñamari tiya furen pakkendi himpo hana yere do e hurenga na kara yeddi ga yankini ona ketu nanti ina silamin ya yankini na kasanka nan callayi na buru adona daga buru kugollu benu ogadi ko fardu kifaya ñani silaminun kamma baane ko tigana kitaga sigitay a farlaxunga xenne kuttun kamma ma soro hille aga sigitay ma sikku ba a garo oroxo sere bane koti nan kite nan cigitiki golluwa kendi a farlaxunga xenne kuttun kamma xa sere ma kite su nan cigitay i xara wadangane axa a farlaxunga jabinte ñana su kamma ni gati fardu kifaya fardu kifaya ni kiyayi sere bane ga katu kite kitene nan cigitayta hunga kenne kutun kama sere kabe gana sigiti golle kei an gana ñañana an na ken ganni an condo mendi nanti golle kebe an ga ñana farla nyani alla gada farla hulla kutu an ken do an ga silaminun cu kama an ken payi gilliya an ga sikkiti ke golle kudo alla na baraji ñagandangani a hego nan tanga nyana kahu an ga golle kebe nyana allah na an baraji tayya na wutu hure ke yankindenga ada kende ado kentana allah na an baraji tayya kafiri ko ogara ko mogo be nan cawe daga na silamin dangani ga kafiri ɲankini mana buru ta bururu na anta an dangana kasan kana. inta kafirin burunu silaminin bururanga sere kabe ganani furen yankini anna araga nanti golle ani kei dunten golle nyani anna anna ke wajabin tenya nanga anna fure ke suturi an ganani yankini anna suturi an na hiwarai kebe aganta kawa ma hi harampare gahe an nan maxa digamutay soron naxa an nan maxa sere xibaritay yo yogonu kun xa wadi i ganani fure ñankini i halle i sere o sere gadame wari kati hulane ana kunduwa aga kara ni ke ali halade ana kunduwa kedo kebogay an gana kenya su an na barajen kita an golle kedi ke digame konni an baraje ke bonondini an gara golle kebe nya An angan baraji ke kebe kita a awan baraji ke borondini awa illene junubu nga jabi ninan kam kendi awa an ga sigiti golle kebe nya ka hunga yo ni kuna kiya murun tenna silami nga angana nga ga silami kini ma kenta na an angara hoho warai na suturi anna mahako sira kabi ganani fure nyankini anna maga dunge anga soro litini ka siga kamma haini hayini kentagawa an ganañi dungene serebe li anani anpajunte anpajunga kebe ken ne kotti serebe gande mana na hure ñilla ma kebe gande mana na jinjo hai ka anpajuganta hohoy an nan maga dunge a garini nonga kiyan kawa serebe ganani fure an na fure ngolallen maxu ti ta hinnantaxuy ado daroye anna an gana ganani a lana ma ganani a ba kai hoho sudanbe sembe nga an nan maxa ken dabari har ni ganani qonnaxu ñaga an kendo ken kaman an na keran nan ti an ka kota niya. an ka saka ke sagurai sere na lini nan ka le mago ko an ga ke le mago no mogobe kendi kuna an ga nani golle nyana an nan ga niyanche nondi an nan pinne hurenga an na golle nyati horomanga kenta daga na igo ga gare yankini aganta agana nyanyakke ma gare na igo nyanki aga hite akinai ma aganta hiɓe ganani aga sino ñeri wure qollen ne ama awuyumma kiñe sino ya ken ganana yigoyi a ñaxareyi awa dagana igun na yanki a awa gana yaxarun na yanki yo hoho ga dangi kendi igo ñagani su anta xawa yaxarun na yanki ma yaxare ñagani anta dagana ga yankini ida ke xanu serebe ga fure ñankini an kana duguta an kana duguta fure ñankini an kama na ko an janaba ñankini mɔgɔ yoqa yo ka gellagana ni an kama katu yankini lo dan gani ma amma katu jikitana fofon tadi ma har an kana jinkita yimme amma amma amma amma, amma yanki ayo nanti junubu ganga hohon takendi yo ka igara kebe kanu kenni ke ayita serebe gana fure ñanki andu uta halle hure ñankini an kaman na ñanki o ga giri kuji kunu benu konno kuwa murunten na furu yankananga an gan kawa an na kubenu ña yedanga hure ñankini manganañi hure ñankini manduguta halle furu yankiyenga o ga giri kebe konno mare mu horno kilun toxo kedi igo ando yaxarenga tinto moxo moxo aga hita ñakke ñaayi a kara halle antara ganan dangani anga yankini an na tamamindini baneya yo xa gana ña ñakkenga awa daganan dangani anken kaman na an na ñakke ñanki bayni ke sabati fatimata ga fati farelle ñagare sallallahu alayhi wa sallam kinenda yanki kingani aliya radiallahu anhu et abubakar abubakar sidik aga fati aka gumenda yanki kinga ni asma bintu umaish ada, ada abubakar yanki kendi kuna aga hiti kuhinu hillayi anta sire anga bisini yagarei na yanki an yakke gahe yagaren ka anta kawa na anga bisini yigoyi na yanki an gahe gelli igo ngana kara yagaru nduru ñanaga zima haramintayino kebe ga har katuna ta dini aga gobe ina burnu garin yagaren kaganañi ke mo bananni ani yo ya garin ngana fati igun naga igo wano nga a he ka amarin awada ngana kenna ta mamin tamamindi ina sallay igon kagana kara ya na yagaru ñanaga aya kentano awa dagana ke awa jabintenniya ina di ina sallay ke sugana dangimarem ina fure ñankini kam furen fure ngan kawa yankini mogo ɓe o harni digam ke ña kamma ke awa jabintenni silami gana kara silami nun na yanki ina fate mumancu yanki dingiran maga togo jingama kiñayi maganceno kani honga amuruntengani yo o garna ko mogoɓe o garni huruyankiyen ko mogoɓe kengana katuñana ayan pasangunta kagama katuñana seren nan magañi eh, silami nankara silami nu ta huru o da ngani ina toxononga la aho a ko kana ke barai na yanki na fate mu mumancu yanki dingira maxa toxono jigama ma magan qura sirobe nu gana tu ke ba ne ko kinni kada wajibun kini yo ka kebe gan kawa a gan o harnike ñako sirebe ganañi hure ñankini an gan kawa ho hana be ñana an na sagundi ho kamma kebe karabane magayan kanten ni karabane ŋure wutunten ni in mun bange anani no ŋure wutunten ni tanun bange magayan kanten ni a hillandi an na irame wutu an na ho wutu na hana furella wuraŋa kenga nina wuta sumpenga a sumponga nan daga kurungonga yadda an ga ai ramun bagandinai kudo an kembe ga na yanki ma kube nu ga ne an de ma hureke yankin denga in maka kato hurella wura ngalla an gana nya ai ramun bagandinai wakati be man gana nya yankin wakati be a hure ganani hureni ramun bagandinai ani bagandai ti finnan finnantaxuwa an na naña honne honne awa na doke mba doke aganiba irame aganiba ŋuno aganiba hoho an ganaña bagandinayi an na naña honne honne kebe gan ni fure ñanki agana iramum bagandayi ada horayi yeddo ken naxa kebe ga lauran laurancuturni ana mani ñana ana iramen mutu iran kase ŋutuna hani kittenga a gana iran kasenŋutada hani kittenŋa ken na ñada ken kawondi ana hure ke lawura ñanki anani magan kura ana ñanta bagani sellanga anta iramun bakkay a kitte ñini irame ñawure awa yankini kebe ga jinjo kayi anani ken kawa jinŋutu ana jogayi irame ŋi i sondo hure ke lauran naga a kentere gana nanti hay hure ñankini na bora na duron cagundi beran kullenga kentere gana yo agada iran kasa hana kebe wutu na lawura ñankitayi agana duguta ana kenbogi kittenga ana sagundi ana ille iran kasi tana wutu na kawondi ti jinga ana furen kambo ana rakencu satayi ma kungan kura ada nugun boto a agana duguta kenga wati be a anari mutu na yeso ñanki aɗo a kittu daga kungara segeñantombonga ana yimme ñanki aɗo a tanu na daga kungara tancel ñellunga aganani bane na kudi kittu ku yankin yankindengo tanu yankindengo a jongana teyeñayi anari naari noogenga ke golle nya agana golle ke mera batundi kundu a woxo axa gada furen calli jiragandiya himpo hana aya duguta halle furen eh, nya kindenga ana mani ñana ana eh, idan kase ña ni na a kambo kitai na kambo cusa ke haisi hay sikki kindenchi ñankinden a gana duguta ana a nuxunboton cenondi a duguta halle kenga ana yeso ñanki yeso ko yankiyen palle ana kittum pilli yanki nawutu kitte eh, kittindoro munga nan daga wara segeñanton bonga ana jonga teyenga anari nogenga anari atanum pilli yanki anata tem pina ne yanki na naga tancel nyelunga anari ta no gen yanki na naga tancel nyelunga agana kenya awo a haga da furen chal jira gandia agana ni kenya na anta jingu tunaro furen lakendi mana jingu tunara no gunani la agada idan kase keberi kitenga na laken chono ni ta da onu gunnu ha kenga wasene ken ta kenta hatajini nantana jiradi ken gana dangi anari furen paten mumancu yanki ana yimme yanki anari faten mumancu yanki tanu sikki kenga he tanu karagi ma tanu ñeri ma hibe gan puno kenga ma a gan kura gelle tanu sikki gana kata kurandini ana wasetai tanu karagi a gani xa aywa tanu kabi a gani xa aywa gella i gana yanki hari tanu kabi a ama qura aga hatajini ina ho kaaya ina ho kappayya ana ña joninga tanu kabi gama qurandi ina ho kaha ina ña tammudo bane ma tammudo sikko ma hibi gampuno ke ngayimme kebe muruntenganita fure kebe iga yankini anan kura. a gana ganañi noxusu yanqini ana teyen penana yanqi a naari noogen yanqi ida ke ke xa xanu ma ke an pasanŋunta ina fa dere ŋutu naaro furen yanqi jilakarendi inara yanqi jindi igana ñaronadi ana ñina loppi naaradi nada birsa na, na, na na nada uh, awaramedi ma kankanga mbugu jikei kembire anari fure ñimme ñankitai igo ganañi sinke gayi ana sinke ñankitai jike kutte inari fate ñankitai kiyan pasangunta fure ñanki ji lagare ina kafura ladi timiliŋeyani eh, asuwatu monati sirenpo gabe watu inaro ayanki jilagarendi agana kite agama kite ka basuntadi igana timilinŋe tana kita inaradi gelli furebe ganani inten gaben gani inta hokke sunu bakkayi inta mondono inta akapame na yetu nanti na, na, na foyindi la ina sentiniya na deŋeti halle yagarenga nani inaña le musikiya nadeŋeti halle koga gira konno mogoɓe gelli furenga nani gelli yagarenñaga nani ina yimmenga sana ina magan kura ina turu naña le musikiya nadeŋeti halle ina sagunita halle a ko hembange nadeŋita halle e ko kega sabati mogo be nangiri ummu atiyai igara faren le ñagare ñanki sallallahu alaihi wa sallam ati ida ay menturu turu nya toru le musikiya ni ka falle yagaren ya yagare su igana yanki an kente na iga fokutunu baka yintenga minanya mogo tana igada yanki nan duguta igana senti inanya torille mu musikiya ni sagunditi halle gellaganani furebe iga yamunda na yanki ka asu hunu ñogun kuti ko asidaña ma kentana fureke su hunu ñogun kutuntenni ina mani yana kendi igana fure ñanki ga duguta ina suhun kuxa yankinia ini wutu ini kahayi ni iro kasanka banendi gella ganañi furebe ganani a hatenga bono moxo buru xo buyiye ma kentana a sida ña a sida be gane xa haten mumancu waremedi aranta yankini kembire ina tamamin min diniya tuwanun pogabe gada kebe ko ina tama min diniya tama de ke xañana kam kebe ga tama dini kenñani i kittun pilli wuttu ani saxundi seyendi ana fure ke yeson cusatay ana kittun cusatay kembire inara kasanka ha furenta maminde a heti xo nanti anna fureke hure nyimeno kittu ñimmeno wuttu ni saxundi ñiñen kanma na tama min di kebe ga tamamin dini kenya ni ki tumpi kitumpilli ni ñiñan kamma a gani utu ana aye son ana ra cuusa anara degeron pilli suusa furen tamamin de kundua mare mu oda tu nanti hurenya kinde ke murunte noi o gana katadangani ona nya tanu siki ma tanu karagi ma tanu nyeri ma tanu kabi ma hibe gampuno kenga ka haƙe wai ba ma ona furen ka no ka bane ko tiyali ta yiran bane naɗo kenburu kasanke nga na mogoɓe a gana kite e an kawana bai ni ke sabati Aisha yi faren kagume sallallahu alaihi wa qalat كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيد سحولية من كرصف ليس فيها قميص ولا عمامة كيس هنعرف عائشة رضي الله عنها ننتظر فارن كسانكا سيكوادي كلي سهولية رامينا iran kabilani bagi bagibe igadarai kotolle ñani a kullenni kun kasanku sikki e dorokebe igadarai anta kendi ado lankanna be igadarai o da faamu yere ida faren kasanka iramu karagiyadi iran pana igada irame be rai. aɗo magawara de be igada rai aɗo igada hibe hanai ke eh, e, a mumancuyi irame keɗo magawara den palle ida irame tanawutu na fata na hana faten mumancuyi na ho dabari kebe ga ko doro ke narai ado lankanna ke ñandaña eh, hinu karagi ken mogo bananne farenka faren eh, le ñagarenga fati sallallahu alaihi wasallam ida ga kasanka kundunyai hinu karagiyadi ida ga kasanka iramu karagiyadi ko ke ga sabati mogobe nangiri leila thaqafiya qalat kuntu fi man ghassala umma kulthum bintu rasulillahi sal allahu alayhi wasallam inda wafatiha wa kana awalu ma atana rasulu llahi sal allahu alayhi wasallam الحقة ثم الدرعة ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في, في ثوب الآخر رواه أحمد وأبو داود ليلة ثقافية صحابة يغرين ينكي أتي سروب أنو غدا فارل لن يغرين ينكي صلى الله عليه وسلم إكينا قل كندو بانم بياي iga kasankana e farelli agar ho hanabe kiniya kenni iramenyai ñayi sage ada doro kelliti sage ada lankanna liti tikka yagaren kalle iga keberonayi kogatini tikka lankanna nyani hibe aga hate e, ay men mumancu ko farini sage da irame liti kebe iga hanana hate mumancuyi sage ada irame tanarti na saxu ken kanma kendi ida farelle ñaxare ida kasanka iramu karageyadi kiyan kawa gellagana kite na furen kasanka iramu di ayan kawa kenya yigoyi mañaya xarey yoqa kengama kite baniya gana kite ma hillo ma siko iwarono kendi hogama kite imme iran bani kotte kite iwaronai. fare sallallahu alaihi wasallam agada sahaba hana bi kai madina kengani masabu bin umairi aga fati kotambe allah gana a aga fati kotambe imo hokita iga na maka i gana igana rame kira munga tanun na bugu i imunga e iganaro i mun na bugu daga kata farenga sallallahu alaihi wasallam kasan kasanke kita ugarono katiya iran bane ko tena maga o ganaro in munga na nabogu o ganaro tanunga in mun nabogu farenti inaro in mun bange e sokkin kabila yegowanonga watina iwatina dangana idhir atina kenkutu ina kello tanunga kasankenga matimme ube ina soke non kendi kuna ke hiti wajibiya nanti moganda furen kasanka kasanku karagiyadi yo kagana kite kenyan pasangunta kenga makitaxa bane kotte a gana kite o di ken bane kotte xa yimme gama kite a gana konto aga konto kebe ina sokken kutu na derun kutu naro faten kuttenga aga konto noxobe xa bagi be gana kite wo gadarayi irame be gana kite wo gadarayi na jonganati i muñayi a gana konto noxobe tanunga wona sokken layi fare sallallahu alaihi wasallam ado kaba wona xempirandangiye e kasankendi kenni maniya seren maga e kasanken kasanke e, e, foyindi serenga kebe jonkon kotengani aga dagana kaman kontinunga ma ujunun konti ke murunte kasanke be a a do ñamarai irame yi a ni a ni a gana kite ka iran kullenga ma kite imme iran kabila tana gana kite o di. kasanke ñimme gama kite lew iwa fure mburunu kundunga anani kasanke gahe keñeni mare mu xor nan duroxoto dina ke ama xoto a kadu ñamari hohoy an gama katu keda ada hoñangandangani kebe neyengani an na kenda bari yo siroyogonu wadi sasa hurengana kara iga eh, du hammindini na nabure be abaden kibarenga anani hureke annanya dimbaya miskino nyani honti maga akara ama hoto maga yoka bade kenya hando hota na iga kenda banni mogobe iga na burebe nafa na kenga bade ke dangi halle an gana ti danga ni na kenja ka kina mi a, a dimbaya nga inta dungene yo ona kempayi kende bono ndenya serebe gananye anga kebe munda furendi mbaya anna howtuna kiniya iga suturni ti keɓey ayan pasangunta an nan tan na baden kota ñañaxanga faren sahaba yogo ani jafar bnu abi talib amaren miñani kenga fati kurendi kotan be a xibarenga kiñe farenda i xoje dunkoña ñamari nantina ho bari jafara ka dunkondangani mana igana ina yigande dabari nan daga kiniya bayni kunga mogo be lenki i sunonte ɲani i sugulante ɲani xibareriya kebe gi sugulana ke ke ani sunna kallen ŋana ɲa